daidai da daidai wa amma isa alaihi salatu wassalam wannan faqad da'a qaumahu ila al ya kira jama'an zuwa ga jihadi wa bashara minhu al-marahila ya dauko matakan jihadi tunda ba kawai jihadi yadda yara ke dauka rana ɗaya za a ɗebo makamai a fara kone-kone ya fara kone-kone a fara datsa hanya a fara kaza a'a akwai matakan da ya kamata a ɗauka to saboda kana yana kan matakan jihadi abin da ya auku ya auku wahiyar da'awatul lisaniyya tun da kaga ku dubi makabaloli da aka dinga yi da shi ya halitta ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka halitta tsuntsu ka sa masa rai ya halitta ce yan fi fihi da izini yi kaza aka ga duk wannan matakan ka san an gama wannan na ga wannan mukabala san tuna zaɗi ita wannan duniya kai Allah ya yi ta dole ne sai an yi faɗa dole ne kada kai zaton za ka yi addini da ba faɗa ina yan tabaligi su za su ci gaba da daga cikin rayuwarsu su ba jihadi za su ci gaba da karantar da mutane duk da an suka kawar da kafircin a duniya gaba ke da aka shi ke sai a yi musulunci kuma suna da sun ci gaba suna ta tsayi yanzu kaga da ba ma faɗa duk duniya kaga yanzu in muka je ba inda ba za mu shiga ba kaga Isra'ila nan da ake kaza mu yanzu in muka je za mu shiga ciki kuma ba mu kuma komai duk wata kafa ta turawa duk wata kafa ta yi mai ne ko ina za su shiga ai haɗuwa za a yi kada a daina faɗa a yi wahabi a karantar ku yi da'awatul ta kama daga da'awa to la budda sai faɗa walakin lam tamurra alaihi fataratu min az-zamani bai dade ba kafiya tumakkinuhu da za ta ba shi dama min an yantakila min ɗaurin jihadin da'awati daga matakan wa'azi ila tsauri jihadin nizali zuwa matakan faɗa wal kafahi al musallah إذ رفعه الله إليه بعد ثلاث سنوات فقط من بدء دعوته كذا annabi bai ma fito fili ba tukuna tunda ba shekara uku ya goyi ba yana da'awa a goyi ana sallah a goyi ana ne an san musulunci an san ana musulunta amma duka goyi ba bayyana da'awa ba to shi a wannan lokacin din Allah ya dauke shi ne kuma salam dawo kifa mana faɗa da makami سنع الكفاح المسلح جهاد النضال والكفاح دا عيني ما ياكي دا مكامي ثلاث سنوات فقط وأما الذين اطلعوا بأعباء الجهاد أما أن باوان دا سكا ينقل يسكا أو كبتا كبتا المقدس وأعمال الفتح بشكل واسع في التاريخ وعلى ما يجب فقد حدثنا القرآن القرآن يا بام الأباري منه عن ذي القرنين ذي القرنين يا يجي sai da je mahudan mafaɗan rana sai da je mahudan rana bi shakalin wasi ko karnai ne وحدثنا منهم عن جهاد الرسول قرآن يا بام الأبار جهاد النبي جهاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن جهاد الذين معه ممن آمن به وصحبه وحدثنا التاريخ تاريخ يا بام الأبار عن جهاد المسلمين وفتوحاتهم Ba'a ba'dar rasuli salawatullahi alaihi sai mu tashi akhbaran alquran wannan sai an ɗauki masa